والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم اللهم علمنا ما وقعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اجعل لي صدري ويسر لي karatu alkur'ani mai girma wanda muna na a cikin wannan sura ta al imran cikin yadda allah kuma na ga za mu tashi a kan saba'in da nawa to saba'in da takwas insha allah allah ba mu ya ce ba mu yi kan fadar daidai kuma ya karba mai ayyukan na Allah.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 har yanzu dai zancen maganar waɗannan ɓangare na yahudawa da waɗannan nasarawa bai ƙare ba allah yana ce mana bayani kamar yadda ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'arsu da halayyarsu na hassada da cin dunduniya da ganin cewar saƙon da ake so a isar bai kai ga samuwar karɓuwa ba wannan shine mugun nufinsu shi yasa suna adawa da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi sun ilimin ilmummukan da aka bayyana a cikin attaura da injila wannan binne-binnen nasu sai kuma ya zama da harasansu suna ta karkata domin su faɗi kawai abin da suka ga dama ko ya zama da cewa sun lullube kalmomin da suka zo a cikin wannan littafi domin ya zama da cewar masu fahimta ba su fahimta ba to shine Allah cewa inna minhum daga cikin su dai lafariqan akwai wata jama'a yalwuna alsinatahum waɗanda suke karkatar da harasan su bil kitabi da wannan littafi wajen bayani ko kuma waɗannan kalmomi da suka zo a cikin littafin Allah to saboda haka sai suke tunkuɗe suke karkatar da su ba dan kuma ba litahsabuhu min alkitabi domin ai tsammanin abin da suka jirkita ko suka canja din nan sai a dinga tsammanin ai daga littafin ne tunda ƙwararru ne wajen iya zance kuma sun fahimci littafin kuma sun san shi to ka bar wannan mutumin da ya san abin da ya sani in dai har ya ƙware ƙwararre ne shi an ce dan faculty kaza ne ya zo yanzu faculty medicine ko ka hada shi da wancan wanda yake economics ai kaga ba zai yiwu ba shi bai sai ya gaya maka harkar likita ba domin shi ba likita ba shi kuma yanzu wanda yake likitancin ai kaga dole ba zai zo maka da maganar tattali ba yana kawo magana tattalin arziki zai ka ce haba malam waye kai ai ba a san komai ba kowa ya tsaya bangaren sa a likitancin ma kun ga bangare bangare bangare ne ko ba haka ba yawwa <clears throat> in ka tashi yanzu kun ga likitan fata daban yake za ka je yanzu kana da matsalar ulcer ka ce ka ta wajen likitan fata na rosa da ta ulcer ka ko <laughs> yawwa akwai likitan mata wai na mazan su babu ne to ni ban taba ji <laughs> likitan maza ba sai dai likitan mata gynecologist ko to ku samu mana na mazan mana eh, Allah ya samu dace to a takaice saboda haka suna karkatar da waɗannan kalmomi na cikin littafi don kuma a dinga tsammata cewa ai daga cikin wannan littafi yake wa ma huwa min alkitabi amma Allah ya ce sam ko kaɗan ba daga cikin wannan littafi yake ba wa yaquluna suna cewa huwa min indillah ai daga wajen Allah Ta baraka wa ta'ala abin yake to Allah ya ce wa ma huwa min indillah wannan bayanin da suke ba daga wurin Allah yake ba wa yaquluna abu dama kowa a haka yake saboda da kullum mawuri nuna da alfitra ba a kowa mai kwanwi lani wani nasarari ne a ruwan da sani kowa da ake da yawa a cikin addinin ake yawa kowa musulmi ne da kawo da iri na ba da kuma da hannu kawo yi ba ribe kawo ba baki wanda ba da mishi ba musulmi ba musulmi ne wace za ka ce ya yamma wadda ta zo biyar yin musulmi a musulmi in ka bar que ko yaki ake yi yaki tsakanin kafirai da musulmi in ka taɓa yaya yanzu ka zo su ka zo su da shi yasa wannan da ce sai dai bayan girman su ko a rerin da iyayensu za su yi musu su canja masu tsari ko su que da O rusawa ko su rai da su yahudawa ko su rai da su nasarawa da na ke samun sauki amma kowanne ya taso to kun ga a ɗabi'ance kowa a kan wanda yake tasowa a gida yake cikin tsari da ya wasu kishi ya zama ya wasu kishi ya sa ne cewa ɓangaren iskanci to ko kuce ya so da ya zama ya zama kuma na ya ɗaya ya shi ne na zai zama saboda shi ba inda ake zuwa ɗaya ya zama ko haka ba yanzu yanzu da ya fita daga masallaci zai ce kai sai kirari ya ce ni kasar tiri ne da ne zai ce ko da ga lokaci da saboda ga yaji ga tsakiyar shirya guda ba sai kawo hanyar sai ka je in yi masallaci yi ruwan wasu yi wajen karatu yi wajen wasu nasarwa yi wajen mutanen arziki Ba na ke samun shirya da da kuma shi za su ka samu wancan kuma sannan suka sami wancan daraja masana ne za ka za su istikram da yin inkar ta ce ta inkari ta masa cewa a wani ma da wani ta bai ba a yi abuwar kuma dubai yanzu za a umarce ku da yin kawarci bayan da yin antu musulman bayan sun riga sun zama mutum musulmai ne su su waɗannan annaba da suke wa ba shirya mu suke nema ba ba so suke nan sun tabbata mana addini karɓa ba to an zama musulmi to kuma yanzu za a zo bayan sun yarda da Allah aka rabu an ce allah mu gane ne shi ne za a huta sai kuma ya gaba kuma sai su gawa kuma sai su ce a ku can ba malayu ko a ya allah da ya ce ko ku rike wadancan annabawa a ya allah ku huta musu ruwan da makabarci ga haka wutar allah shi shi kadai ake bautawa ga haka wannan babu da tarayya babu da hayayya wannan game da baya baya duk bayani da ake wanda mai su yau gawa kokarin su da cewa sun kasar da mutane daga kan tsarin nan irin makircin su na yaudara a cikin addini da muhimmi su sun bari ba sun zaɓa kaga shi yasa addini yake kokarin ya nuna mana irin illa su na karyace karyace da kuma yadda suka sami ilimi yadda za su juyar da gaskiya na ta koma karya wasu da nuna dawa tare da tsanantawa da kuma zalunci mai girma to shi yasa sai Allah ya yi tsoratar da musulmi shiga irin hanyar waɗannan mutanen domin hanyar su ba hanyar ta ta arziki ba hanya ce wanda take a cikin ta fata ne don haka za su zuwa har su dinga faɗa ƙaryace ƙaryace a kan hannu kuma sannan su dinga faɗa ƙaryace ƙaryace a kan faɗa hannu duk wannan saboda su rudar da mutane ne a kan wato su lalata musu duniyar su sannan kuma lahira za su ba su lalata ta gaba ke da Allah shi ya tsakanin nagari da gobe ba san mu Allah ya mana magana eh kar mu da tsaro su dole sai tsaro su bala'i ne a kuma nada shugabanni na na Ojalá que haka suke su a dama dawo wannan sai kokarin kusan da wa ya kamar yadda muka va a jiya kokarin su shine ba sai cewa je ku kasance tare da su kuma ku yi imani a su a farkon yin de amma va yan estar ahí, pero ahora viene el jiya da aka rikita musu da ta yadda ba za su iya fahimta a daidai suke ko ba daidai suke ba duk wanda saboda shi kenan burin su ne da bukatar su da samu ta gida ta biya wannan kuma ba daidai ba ne kuma Allah ya za mu tsaya a jini a wuraren su to da haka sai mu tsaya ba kiran da aka sallallahu alaihi wa sallam ya mana ya dai musar da kuma ya nuna mana da dai ya kasance da shi ya za a ga alkawari idan annabin da ya wuce na gabanku kuka zo kuka tarar da labarinsa to za ku yi imani da shi sannan wanda zai zo a baya wanda kuka zo kaɗu da shi kamar mutanen annabi musa to sun zo sun haɗu da mutanen annabi isa to ku kuma za ku yarda da wannan da aka ce gashi na annabi isa zai zo to za ku yi imani da shi kuma za ku yarda da shi da haka wannan ya zamanto babu canji wannan ƙa'ida ce ku yarda saboda me la bai baina ahadin mai rusuli ba a raba tsakanin ɗaya daga cikin waɗannan manzanni wannan ya zo ya wuce ya ba da labarin abin da ya faru ko kuma a'a ka zo ka tarar da wanda yake ya biyo bayansa to ku yarda da labarin da aka zo muku da shi ku gaskata sannan kuma abin da ya biyo na baya shi ma kuma don haka ku yarda da shi don haka ku yi imani da shi to yana daga cikin abinda suka dinga yi din kaga idan suka zo su musamman ma yahuda da suka dinga ta waɗannan maganganu suna nuna cewa ma ba haka aka yi ba ba wannan ba ko ba su amince ba su yadda ba wanda wannan kuskure ne to lalle sun riƙe alkawari cewa ɗan a idan aka zo saboda haka in manzo ya zo musu za su gaskata shi za su yi imani da shi kuma za su taimaka masa amma kuma sai gashi an samu akasin haka a wani bangare ya ce a'a annabi sallallahu alaihi sallam dukkan waɗannan sun yarda kuma sun riƙi alkawari cewa idan yazo za su gaskata shi za kuma su yi imani da shi sannan kuma bugu da ƙari za su taimaka masa suka ce a ƙarartum kun yi ikirari kun tabbatar da wannan wa akhadtum ala zalikum isri cewa ku riki wannan abin haka yake babu canji da bakin suka buɗe baki ƙalu suka ce na. lalle mun yi ikirari mun tabbatar babu canji qala shi ne ce fashadu lalle ku shaida a wata ruwayar aka ce Allah ya magana ne da mala'iku ya ce fashadu don haka ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ma yana daga masu shaidawa da wannan abin da aka yi magana da su a kai saboda haka mun shaida mun shaida to <clears throat> kamar yadda na faɗa an rike wannan alkawari daga annabi Musa an yominu bi isa cewa za su yi imani da annabi isa wa min isa kuma daga annabi isa an yominu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam cewa za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata magana ita ce bima akhadha Allahu al-misaqa minhum fi amri muhammadin da yanda Allah ya riki wato wannan alkawari a cikin al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan dai akan sa ne dai aka samu ikhtilafi aka samu sabani to dan haka waɗannan da ya magana alkawari sun yadda sun yadda za su yi za su yi to idan kuma suka fandare to kun ga sun saba alkawari kenan dan haka kamata yan aka yi alkawari kuma a cika alkawari wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula lallai da aka yi alkawari a cika alkawari shi alkawarin na abin tambaya ne sai Allah ya tambaya da haka waɗannan kamar yadda shi sai da bin musayyib yake faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya magana da mala'iku cewa fashhadu alaihim ku shi shaida a gare su ku san da wannan cewa ga shi ga yanda aka yi da su to Allahu ta'ala alam da haka yanda abin yake gara Allah ya sa mu dace na'am فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون to sai Allah ya ce faman tawalla wanda ya juya ba da zalika daga wannan ikirari da suka yi na tabbatarwa da cewar ga yadda za a yi to fa ulaika humul fasiqun ai waɗannan su ne fasikai su ne masu sabo su ne masu fita daga imani dan haka abin da suka yi ba su kyauta ba kun ganye alkawari da su sun saba alkawari sun an ce su tabbatar sun nuna sun tabbatar ashe ba su tabbatar ba na'am أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون فسأل الله يتي أفغير دين الله يبغون ينزونا الدين الله سكي نيمة سودة أكل haife su a cikin addinin kamar yadda muka yi bayani a baya yanzu wani addinin Allah suke nema walahu aslama man fi samawati wal ard wanda tuni waɗanda ke cikin sammai da waɗanda suke cikin kasai suka sallama suka jawo akan addinin ɗau'an wa karhan akan sansa da kuma ainihin wato kinsa sannan wa ilaihi turja'un kuma zuwa fa ga Allah tabaraka wa ta'ala za a mayar da su to yanzu akan wannan kuma sannan su suna neman wani addini daban kai ka nemi wani addini addinin ma da ya zama wanto na har kalla ne shi fa duk wani addini yanda ba na Allah bane wannan addinin ƙarya ne bai da asali bai da tushe duk wanda zai zo maka kwaskwari ma ya maka wani hayaniya maka menene har waɗannan ne yanzu wannan yan kwanan nan masu karɓar sun ce sun je kauye sun karɓi musulmai guda ɗari maƙaryata ba wani musulmi ɗari da suka karɓa ina jin da nasu da nasu ba suka tattaro dama sun san akwai sa'i ba babu bane ba suna nan yanzu har ana kokari fa yanzu kun ga sai a ji a MP na na na abin nan audio wannan MP da da ake sa wannan fulatanci da yaren fulatanci da yaren Hausa almasihu mai ceto kaza da kaza duk suna nan suna yi kuma sannan shi kansa bible din ai yanzu an fara yin na ajami a jamin larabci na abin nan da hausa Ga shi nan tun da mutanen ƙauye kun ga yi, da ko wasiƙa za a yi ai kun ga da jamin ake rubutawa sai a tura kuma nan ka kai ƙauye tsaf za a samu ya karantawa to yanzu suke ta irin wannan abubuwa saboda damuwar da ta dame su ai musulmai sun yi yawa musulmai sun fi su yawa a Kano ba su da kowa har goma ba ku da kowa wauke da shi ba ku da kowa ku ko mutanen karkara yan uwanmu ne ku muna ƙara jan hankalinku ku kiyaye waɗannan masharanta ku kiyaye su duk wanda ya zo ku kauce masa kar ku karɓe su kar ma ku yarda da su saboda tsarin su ba tsarin Allah bane babu kyakkyawan manufa tare da su addini ne ya kawo ka addini Allah aka ce mu zo mu yi ba wai kowane addini ba ya annabi Isa zai zama dan Allah ya mafiya annabi Isa za ta zamanto Allah ba zai taɓa yi ba wannan abu ne da ko kusa ko alama alƙur'anin ya mana bayani gashi nan gani Allah shi kadai qul huwallahu ahad ko mutanen ƙauye akwai wanda bai iya kul huwallahu ahad ba Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ita ce gaba ɗaya ta tafiyar ruwa da duk wani wanda zai fito ya kirare ya zo ya daki kirji ya ce shi Allah ne ko kuma ga wani Allah ba Allah ba Allah ne da kansa ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa musu ce huwallahu ahad ne Allah ƙwaya ɗaya tal banda shi babu kowa duk wani wanda aka shigo da shi to har kalla ce amma Allah kwaya ɗaya ne wanne kuma Allahu samad wanda duk wata bukata shi kadai ake na fara ita ba za ka roki kowa ba za ka nemi agajin kowa ba za ka nemi taimakon kowa sai shi shi yasa manzo Allah ce wai za su alta fasalillah wai za su anta fasta'in billah idan roƙon za ka yi za ka tambaya shekar ka tambaye ku tambaye Allah Na ne idan wani agaji wani taimako ke nema neman agajin Allah da aka duk wani abu kuma da za ka ci karo da shi ce alhaji wani ne ya kira ni ya bani saboda haka wannan kuma wannan ne sababi wannan ce hanyar ko a wajen hanya ko kuma abin nan a karkashin kasuwancinka sai ya zama na cewa sai kai dace to ka ga wannan a dalilin menene a dalilin aikinka to Allah da ba daga sama zai watso maka to dole akwai inda zai zama to nan ce matattakalar da za ka bi kenan kuma sai ka je ka samu Shi ne bahaushe yake cewa sila ga sanadin da ya janyo ka samu wannan abin nan wannan kuma ba wani abu ne ba ko ai ba kana danganta shi da cewa shi ne Allah ba a'a shi ne Allah ba da haka Allahu samad Allah shi ne wanda ake nufi da bukatu lam yalid wa lam yulad sai bai haifa ba ko ba haife shi ba bai da da ai ba gajiyayye ba ne ba jira yake saboda hakan ya gaji a agaza masa ba ko kuma a'a don haka bayan babu shi to saboda haka yana son magajin da zai zo kuma ya gaje shi Allah bai da wannan bai haifa ba ba haife shi ba sannan walam ya kullahu hukufuwan ahad babu wata tamka kowace iri ko ce ita wadda za ta kasance ga Allah a ce Allah yana da majingina yana da wani kishiya da zai kasance tare da shi babu babu shi kwa nabi isa bawan allah ne ko manzon allah ne kuma kamar yadda karatu ya gabata a jiya kun gani inda masala isa inda abin inda masala isa inda allah ko ka masala adam a siffa da gangan jikin da komai da kuma asalinsa duk gaba daya yadda annabi adam yake haka shi ma annabi isa yake to kawai rudu ne za su yi ta shigo ku su yi ta lallaba ku da ɗan mata'i ɗan abin da bai ta kara ya karya ba zuwa ta caccanja alƙawuran da Allah ya yi kuma alƙawuran da dauka ɗauka saboda haka ku zo ku yi ta caccanjawa to kar ku biye musu kar ku biye musu kuna da addinin ku addinin Allah kuna da addinin ku addinin musulunci kuna da addinin ku addinin da manzo Allah ya zo muku da shi annabi Muhammad ya zo dai ya ba mu labari game da sha'anin annabi Isa kuma mun yi imani da wannan da haka kuma annabi isa shi ma ya ba da labarin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya ati min ba ismuhu ahmad gashi nan ce wanda zai zo a bayana har ma da sunansa sai dai faɗa ce sunansa ahmad to za su iya canja bugu sai to a ah, an ce ahmad Ba shi kuma wannan muhammad ne duk ɗaya ne Mahmud duk sunansa ne duk sunansa ne hamad hamid duk ba abin godiya ba to saboda haka sunan annabi sallallahu alaihi sallam ne da haka hattara eh hattara Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce mana ah, ina muke ne walahu aslama man fi samawati wal dawan wa karhan wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗayan mu za a tattara mu kuma za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka <clears throat> bayanin sunnar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wato batun maganar annabawansa da suka riga suka shuɗe Shi ne cewa sashe zuwa sashe su yi imani sannan kuma sashe zuwa sashe su taimaka wa waɗannan annabawa da suka zo sannan mu cewa wato wannan kai kafircewa su ahlul kitabi da irin fasikancin su ta hanyar warware duk wani alkawari da aka ce an ɗauka ko an yi da ya ta yadda ba za a jibanci wannan addinin musulunci ba su dinga karkatar da mutane bayan mutane sun riga sun yi imani kuma sannan su gina su akan abin da yake na kafirci wanda kuma wannan ba zai taɓa yiwa a ce kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam. zai iya riƙar wannan alkawarin bayan mutanen na sun imani kuma ya ce kuma su bar imani to kun san wannan dama zancen banza ne yawwa Allah ta ladatar da mu na mu je gaba qul amanna آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا, لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سي الله تعالى يتي قل آمنا بالله شيني مومن إيماني لله wa ma unzila alaina da abinda kuma aka saukar akan mu wa ma unzila ala ibrahim da kuma abinda aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'il da wanda aka saukar wa da annabi isma'il wa ishaqa da dan uwansa ishaq wa yaquba da wanda aka saukar wa da annabi yaqub wal asbati kai har ma da jikokinsa wa ma utiya musa da abin da aka ba wa annabi Musa wa Isa da annabi Isa wannabiyuna min rabbihim da kuma annabawan nan da suka zo daga ubangiji dukkanin su la nafarriqu baina ahadin minhum ba ma rabe ɗaya tsakankanin su wa nahnu lahu muslimun kuma mu dukkanin wannan wa nahnu mu lahu muslimuna masu jawuwa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ga baki daya ma'ana amanna billahi mu kan mai riga mun yi imani da Allah mun karkace daga dukkan wani addini sai addinin Allah da mu da jama'ar magabaki daya dan haka faɗa musu tabbatar musu da wannan to wannan shine kuma wannan ce magana ta gaskiya kowa yake son zama lafiya ya ba addinin Allah kowa yake son kyakkyawan sakamako ya ba addinin Allah a rabu da yahudanci ya labarin mutanen gaza ne da ɗan sauƙi-sauƙi ko kwana biyu ban ji labarinsu ba mutanen hamas har yanzu na ta musu abin da suke yin ne ko sun daga sun sauƙaƙa to allah ya mana maganin su isra'ila ba ta da daɗin sha'ani yadda kife ce dama ai su ne yahudan ai O ga duniyar ma tsoron su suke ta ji ba mu dai ba ma tsoron su kuma ga su su yan hamas din Falas da ba ga su yan tsararru ai yan kaɗan amma kun ga ba sa tsoron su ku duba yadda za a yi wa jariri malam a zubar da jininsa a zubar da jinin mata a rugurguza musu gidajensu duk wannan ta'addancin da a yaƙi ba a sansa ba a yinsa to amma su yi suke a ce asibiti ma inda mara lafiya yake a kwance ka je ka je ka je ka sa bomb kai bombin wuri kai ta buɗe wuta duk wannan fitina ce sun yi abin da suka yi amma Allah yana nan a madakata kuma yana jiransu kuma za su je su haɗu da Allah kuma Allah zai musu hisabi mu ma kuma za mu koma ga Allah din saboda haka kowa irin yanda ya aikata dan haka kowa zai je karbi sakamakon sa Allah shirya da su na mu je gaba ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسأل الله يوم يبتغي غير الإسلام دينا duk wanda ya nemi wani addinin musulunci a matsayin addini walan yuqbala minhu ba za a karba daga gare shi ba saboda ba wannan aka ce masa yi ba bayani ya gabata da yawa dangane da ina ya kamata mu addinin Allah ya kamata mu kama shine addinin musulunci Allah ya faɗa mana inna addini inda Allah islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci kadai amma duk wanda ya zama ne ya nemi wani addinin musuluncin nan ya zama shine addini walan yuqbala minhu ba za a karba masa ba wannan aya ce ta sauka akan wasu mutane guda goma sha biyu waɗanda suka yarda daga cikin musulunci sun fita daga madina suka koma makka kuma suna cikin wannan kafirci daga cikin zace an ce akwai alharis bin suwai al'ansari yana daga ciki to shine sai wannan ta aya ta sauka a kansu wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya zama na cewa ya nemi wani addinin musulunci a matsayin addini to ba za a karba daga gare shi ba kuma wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan kuma a ranar lahira yana daga cikin mutanen da suka yi hasara muguwar hasara to in dai za mu jawo za mu yadda za mu nemi inganci to mu nemi inganci akan imani imanin bawa dangane da ya imani da manzan Allah ya imani da littafin da aka sauko manzan Allah to daga nan imaninsa sai ya cika sannan fa kamar yadda Allah yake faɗa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ce bai dace bai kamaci mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzansa suka hukunta wani abu ya zama na cewar mutum ya zama yana da zaɓi kawai sai dai duka yadda in Allah ya ce kaza kawai ka yadda dan da afa umi nuna ba'd al-kitabi wa takfuruna bi kwa dinga yin imani da sashen littafi bangaren sa kuma sannan sai ku ce kun kafirce wannan ba zai yi ba Allah bai yadda da wannan ba kuma jaza'u ya yafalu zalika minkum illa khizyun fil hayatid duniya ko sakamakon zai zama da kawai tabewa ce rana alkiyama la khizyun fil hayatid dunya a gidan duniya za su tabe wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab a lahira kuma sai a mai da su zuwa ga tsananin azaba kun ga duniyar ba daɗi lahirar babu daɗi asara bi mala ka zo tamkar baka zo ba su ne fa yan ya laita ne kun tutura ba ya kai can mai ina ma an mai da mutar baya kawai ga kwaye aikin banza kai yanzu baka mori rayuwar duniya ba me yakon ka fito cikin yan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati ma kuma hasana wa qina azaban nar a duniya ka samu mai kyau a lahira ka samu mai kyau kuma sannan Allah ya tsare ka ba kai ba wuta saboda wutar ba ta da daɗi sannan bala'i ce mala Allah ka tsare mu da shiga wuta in Allah ya dabata da rabo a cikin mu eh mun zo mun yi azumi mun bi Allah mun bi manzon Allah mun tsaya tsayin daka mun yi abin da ya cancanta mun yi abin da ya kamata mun yi abin da ya dace to muna fatan kuma Allah ya karba dan karka kalli waɗannan abubuwan sai ni ai sallata ma ba na wasa da ita ai azumi na ni tun da aka fara ko ƙarya ɗaya ban yarda na yi ba sai dai ɗan abin da ba a rasa ba wannan kuma Allahu alam ko to duk wannan taka tsantsan taka tsantsan kayi mai kyau kayi mai kyau to baka isa ka bugi kirji da cewar ai kai wannan abin da kai saboda haka har wani abun nuna ba ne ko kaɗan Allah ma ya karba kai ka sani Allah ya karba kana da garantin Allah ya karba ai ba ka da wani garanti ba ka da tabbas tunda idan muka duba lokacin da shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da shi da ɗansa ismail bayan maganar ruwan tufa na ya yi tafiyar ruwa da harsashen abin nan ɗin ka'aba saboda haka daga nan da aka ba su izini don haka su zo su mayar to da suka zo suka mayar da wannan harsashi mun ga da suka gama me suka yi rabbana taqabbal minna ya Allah karba mana saboda in Allah bai karba ba ya zaka yi kuma hatta sallar da kake gani ka zo ɗin kana tunanin kayi ta ta yi kyau ta yi komai akwai da yawa wanda shi ya sallar ma watsu umar kayan saki sai ta shiga ba mutane wuri saboda wannan sallar ba ba karɓa ba ce ba za a karɓa ba waye zai karbe ta saboda me bata inganta ba ko bata yi ba ko bata rire ba an fahimta ko yawwa to saboda haka sai mai yi kokari mu ga cewa mun bi tsari ko mun bi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala din yake bukata to mu yi wannan shine za mu zauna lafiya to wannan kuma yake gwada mana cewa shi musulunci jawuwa ake gaba daya a kankantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma a gane duk wani addini in dai ba na musulunci din ba to wannan wazazzan addini ne addini ne ba addinin manzon Allah bane da kar ku karbe shi ku watsi da shi Allah ta'ala ya datar da mu kaifa yahdillahu ko ina ne eh na mu je كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kai fa yahdi Allah ta yaya Allah zai shigar da mutanen da kafaru ba da imani da wanda suka kafurce bayan imanin su suna musulmi suka je suka canja suka koma wancan babbar magana wa shahidu annar rasul haqq kuma sannan suka shaida cewa wannan fa manzon gaskiya ne wa ja'ahum al-bayyinat kuma ga hujjoji daban-daban sun zo musu kun ga an gama kure su gaba daya da farko dai haihuwar ma a cikin addinin aka haifi mutum ba wai ba a cikin addinin ba ne kun ga dai ƙarshen dai magana kenan ya aka ka canja kuma sannan banda wannan gashi an halicce shi wannan eh an haife shi ko halittarsa a cikin addinin Allah ɗin to amma kuma yawwa gashi kuma sun shaida cewa manzan Allah gaskiya ne ko ja ba su da shi to daga baya kuma me ya ja musu suka kauce sannan waje a humul bayyana sannan ga hujjoji daban-daban daban-daban daban alkur'ani ya gadi ya fayyace mana komai yadda za mu yarda mu amince cewa eh lalle lalle gaskiya ne wa shahidu rasu rasul haqqun wa ja'ahum ta hujjoji sun zo musu Allah ce wallahi wallahu la yahdi al-qawma shi Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutanen da yake azzalaman mutane ne wannan zalunci ne Kafarai ne ma'ana kenan kawai sun zo ne don su yi kafirci su tafi kan kafircin su wannan shine kawai abin da suke da bukata amma duk hanyar da za a bi a karantar da su a nuna musu su gane an nuna musu kawai wannan kiyayya bala'in wannan kiyayyar ita ce kawai take tare da su ba za su bari mutane su zauna lafiya ba kuma kuma muna fatan zama lafiya muna fatan kiyayewa Allah kuma ya taimake mu wajen yadda za mu samu mu kiyaye mu kuma zauna lafiya na mu je gaba أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس الناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم to tare da haka tun da dai sun fanɗare ɗin, ba su yadda ba kuma ba su ba to su sani Allah ba zai kyale su haka ba akwai sakamako da Allah ya tanada musu Allah ya ce ula'ika su waɗannan da ake magana jaza'uhum sakamakon su anna alaihim la'natullah lalle akwai tsinuwar Allah a kansu don haka Allah zai tsine musu albarka haka nan wani mala'ika haka su ma mala'iku za su tsine musu wannan su ajma'in haka mutane ma gabaki ɗaya gaba ɗaya za su ce Allah ya tsine musu albarka don babu wanda zai saurara musu babu kuma wani wanda zai kyale su domin ai ba harkar Allah suka ɗauka ba ko ba su ba abin da yake wanda yake shine na gaskiya ba wannan a dinga musu magana mana ko musu magana wannan mutumin to don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala kun ga nan ya nusar da mu Allah ba zai taɓa yi waye shiryar da su waɗancan ka wannan yahudawa da suka kafirce da annabi isa sun wannan eh, suka kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallam su amma sun yadda da annabi isa ko kuma waɗanda sun kafircewa eh, abin nan wannan su yahudawa da suka kafirce da annabi isa amma wa shahidu wannan rasula muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakkun cewa manzo Allah gaskiya ne wajatumul hujjoji ga kuma hujjoji da burhanai da sun riga sun zo a kansu na gaskiyar wannan nubuwa din da ingancinta na abin da ya zo na gaskiyar wannan addini da aka nuna amma tare da haka su suka yi fatali da shi suka nuna duk ba su yadda ba to da haka su sani cewar akwai wannan azaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi da kuma samun la'anta daga ubangiji ga kuma la'anta daga mala'iku ga kuma mutane ma ga baki ɗaya duk za su samu wannan to wannan ya kare ko har yanzu da saura na'am خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله تعالى يقول خالدين فيها idan suka shiga wannan wutar to za su shiga suna masu dawwama a cikinta na har abada la yukhaffafu anhum al'azab sannan ba za a daga musu kafa ba ko da wasa ba za a saurara musu wajen shan azaba za a yi ta narka musu azaba ba za a sauƙaƙa musu ba wala hum yanzuruna ko ba za a saurara musu ba dan haka ma'ana za su sha azaba saboda me idan sun dawwama a ciki a cikin wancan la'anta wadda za ta wajabta musu samun azabar wuta to kuma sannan ai babu wani hanzari kuma babu daga kafa babu saurarawa ba za a saurara musu wannan azaba ba za su ci gaba da fuskantar wannan azaba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da haka abin da yake wajibi kawai mutum ya yi wa kansa kiyamun laila tun da wuri kafirci ba abin wasa ba ko ba a san kafircin nan Allah kuma bai halicce mu saboda mai kafirci ba kai yanzu idan ba aka tambaye ka kai wa kanka adalci kai ne ka ɗauko mutane ka ce zo su maka gini ka ba su kwangilar ginin nan su suka yi maka gini suka komai suka tsara suka kammala to amma sai ga wasu daban sun zo kuma suka ce su a wurinka suke nema a'a su waɗannan kai ka ba su wannan aikin su je su yi maka aikin ko kuma kai da ba kai ka bayar ba ga wanda ya bayar to amma wannan da ba su yi wa aikin ba sai suka zo wurinsa kuma suke neman ya ba su haƙƙin aikin gidancin da suka je suka yi masa sun yi daidai kun ga ba su yi daidai ba ko to Allah shi ya halicce mu sai ya zama da mu kuma da muka tashi bauta sai muka tafi muka bauta a gonin Allah ba Allah ba za mu samu lada a wajen Allah kun ga ba zai yiwu ba mu ma ai zaluntar kanmu muke da wannan ko shi yasa cikin wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan riya yin aiki ba don Allah ba yi don saboda wani ya ganka ko kuma jiyarwa ka yi don saboda wani ya ji ran alkiyama saboda haka da an zo shi kenan ta ce to ku gangara ku tafi wajen waɗanda kuka yi saboda su tunda ku dai ba don Allah kuka yi ba kun yi don wasu to ku je su su biya ku alhali su kuma a ranar su ma ta kansu suke su ma da za ka ƙara musu dan wani abu so suke shi yasa ce hal tajiduna hun jaza' za ku samu wani sakamako a wajensu ba za ku samu ba wanda zai iya baka wani abu ba kusa ko alama ba za su iya baka ba to kun ku ai da sake ko da warware an bai mai kaza kai ai ba masa daidai ba to shi Allah ma kaga ba abin da fa aka zo masa da shi saboda an tafi an yi kafirci shi ko ita ko ibada wanda aka yi ta kan kafirci kun ga da ba Allah aka dosa da ita ba to kuma yaya kake neman ka samu sakamakon Allah bayan alhali cewar kuma ba Allah baraka wata ala ka bautawa ba to kun ga wannan ba zai yiwu ba da haka mu yi kokari mu ga cewa mun gyara imanin mu na'am إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم to ku ji daga adalcin Allah tabaraka wata ala. ko da sun fanɗare ɗin sun tafi sun yi kafircin to tare da haka yace illal ladina tabu waccan azaba da ake magana za a yi da la'anta da sauransu to sai dai waɗanda suka yarda suka tuba min da zalika bayan haka suka yi bas sai suka dawo wa aslahu sannan kuma ya zama da san gyara fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah mai yin gafara ne yana da yawan yin gafara ko mai yawan jan kai ne don haka zai gabarta musu akan abin da suka aikata din kenan don haka ko da yanzu wanda ya tafi yana kafirci ka ji wa'azi dawo in ka ce Allah na tuba Allah zai karɓi tubanka idan ka ce Allah ya yafe maka Allah zai yafe maka to kun ga kwai da dadi to shi yasa aka ce kafircin kun ga hawa hawa hawa ya rabu har kusan kimanin uku waɗanda suka yi ridda sun bar addinin amma kuma sun tuba daga baya saboda haka sun dawo sai waɗanda yake sun yi kafircin kuma suka zarce a cikin kafircin ba su fasa ba sai kuma waɗanda suka yi kafircin har suka mutu saboda haka su kuma su ma ba su daina ba saboda haka akan wannan kafircin suke saboda haka suka ji gaba da to wannan su ma ba daidai ba ne na'am mu je gaba إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون sai Allah ya ce innal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta ba da imani bayan imaninsu in mazdadu kufran sannan kuma suka zarce a cikin kafircinsu kamar yadda bayani ya gabata lan tuqbala taubatahu waɗannan ba za a karɓi tubansu ba wa ulaika humud dallun kuma waɗannan suna daga cikin batattun mutane to kun ga kamar yadda na bayani a baya waɗancan sun yi radda sun tuba Allah zai karba waɗannan kuma sai ya zama na cewa sun yi kafirci bayan imanin su to sannan sai suka zarce a cikin kafircin to wannan Allah ba zai karɓi tubansu ba don har yanzu suna nan cikin kafirci to ba za a karba ba kun ga kafirai ne tantagarya kenan to sai na ƙarshe mu je gaba إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به نعم. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين sai Allah ya ce innal ladina kafaru amma waɗanda suka kafarta wa matu suka mutu wa hum kuffarun alhari suna kafirai har suka mutu sun tafi lahira falan yuqbala min ahdihim ba za a karba daga ɗayan su ba mil'ul ardi zahaban idan da zai zo da cikin ƙasa daga zinari ya kawo ta wala wifta bihi domin ya fanshi kansa yayi a banza dukiyar ma ba ta Allah ba ce to kuma wani zai kansa zai kawai abinda Allah yake so ka bauta masa ka tsarkake shi ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka shaida ba da za a bauta da gaskiya sai Allah ka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne ka yadda za ka yi sallah ka yadda za ka yi azumi ka yadda ka samu kuɗi idan sun kai daidai lissafi in kuɗin nan suka shekara saboda haka za ka cire haƙƙin Allah ka bayar ka yadda a rayuwarka sau ɗaya tana da kuɗi to za ka je ka ziyarci ɗakin Allah duk da dai ɗakin Allah ma yanzu gashi ya zama matsala miliyan takwas shugaban ƙasa a ji tsoron Allah wallahi tallahi a ji tsoron Allah wannan abin ku ya yi yawa ba yanzu wani yana yana cizon yatsa an ya za shi makka to ni ran ma nace da wani Allah ya sa da rabon mu ba a ciki duk tsada ta nashi ko miliyan 100 ce Allah ya yarda za mu je yace a ku ai kun riga kun je to mu da muka je ɗin, ai mun san dadin ta dan haka so muke mu koma to shi kuma wanda bai je ba yana son ya je dan Allah miliyan takwas da ana magana miliyan hudu da rabi nan ma sai da muka yi ta magana muka ce a duba shugaban kasa a taimaka ku ba wa mahajjata subsidy ku ba hukumomin alhazai subsidy ya zama da dalan nan kai tsaye ku ba su ita kuma ku sauƙaƙa musu ita a sa subsidin nan in fa alhazan nan suka je fa roƙon Allah suke ya zauna da ƙasar lafiya ya kawo mana arziki tattalin arzikinmu waɗannan miyagu da suka zo suna kidnapping ɗin nan wallahi ba kuɗin ku suke zuwa su je su yi ta dawafi suna gaya wa Allah to mu dama mun faɗa mun ji tsoron duk waɗannan abubuwa to amma aka tsangwame mu aka yi ta maganganu to ku da kuka zo ku ce a zaɓa an zaɓa ku gaya masa Ya gaba ya gaba amma a dawo da baya dawo da baya akwai matsala Allah ta'ala ya sa a ji amma dai aikin hajjin ne yana da matakar muhimmanci yana daga cikin rukunin musuluncin nan in aka tafi ka wallahi dai ba su samu aikin hajjin ba eh na ji wasu suna cewa da kekunan su za su iya zuwa da sun tafi a keke to kun ga lamari ya fara kuma in ka tafi a keken saboda haka saka maka suwaye garkuwa boko haram ba suna da suna jiran mutane akan hanya ba ba zai tafi saboda haka ji tsoron Allah a tausaya wa mutane din a sauƙaƙa akwai hanyoyi da yawa da gwamnati za ta iya ita fa gwamnati tana da hanya ta gudu in tana son ta sauƙaƙa din to sauƙaƙa wannan abu sau ɗaya ne a shekara kuma addinin mu ne daga cikin abinda kuma ake so shugaba idan ya zo ya kare mutane dukiyar su rayukansu dukiyarsu mutuncinsu nasabarsu duk wannan sai an yi kokari an ga cewa an kare da haka ƙoƙarta ya haka lokaci ya yi za mu tsaya nan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya insha Allah sai mu tashi akan aya ta gaba abinda na faɗa daidai da ce daga Allah Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya mana gafara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin والحمد لله رب